ya ƙare yanzu haka ban san halin da habiba take ciki ba to ai imam mansur wallahi in na gaya maka yadda halin da yake ciki ni fa mara lafiya ma na baro kuma kwata-kwata ma ni ina jin abin da na bari a gidan ma ba lissafi ko kaɗan kawai ban san ma cewa yaya suke ciki ba ka gani gaskiya larurar taku tana da yawa sai dai ce Allah sauki kuma magana gaskiya ɗan abin da yake ƙasa shi za a haɗa a kai musu idan aka ba su sai a ba su haƙuri sannan ba kaga mu ma nan ai zama haƙuri muke yi ko ba haka bane a ah, to magana kenan to yanzu malam bashiru shawara a nan tun kai kana da mara lafiya zai hana koma ko da gobe ne in ya so abin da muke da shi sai mu ɗan tattara ma ka tafi mana da shi shawarar mu ta zo daidai da kai mam Sir. dama ana son na riga ka na riga ka zuci ne ka riga ni a baki na ce to tun daban nuna da mara lafiya nan zuwa jibi abin da muka dan harhaɗa kaga an yi so sai in ɗauka ni ma sai in yi gaba je in yi kokari in dan basu abin da ya kamata a basu dan mu ma zama hakuri muke yi ko ba ka bane a to yaushe kenan Allah ya kai mu Allah ya sa kuma mu dace amin salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam Malam Bashir. Ina wani Lafiya lau. Na gajiya ya aiki. Alhamdulillah. Ya na gai ka kai kadai ina mai gidan kuma? Eh yana nan kalau amma aiko ne yayi. To Allah ya sa dai lafiya. Lafiya kalau. saboda kin ga wannan tafiyar ce ta mana nauyi abubuwan gaba ɗaya da kuke tunani wallahi wannan karan ba haka ba gaba ɗaya zama ake kawai ɗan abin da za a ci ma sai dai a kalato nan a kalato can to shine kawai da a hakan ya faru sai suka ga da mu taho gaba ɗaya a yi asarar kuɗin mota sai suka ce to wanda a haɗa min kuɗin mota da ɗan abin da zan zo ɗan babbaku in koma to amma mai gida daga sati biyu shi shikenan har sati hudu a ki kwantar da hankalinki za mu dawo nan kusa in allah yadda kuma kin san tafiya kullum dan adam kan yayi ta shine da ita amma duk lokacin fa da yi tafiyar nan to sai kuma yadda allah ya da shi dama komai a gidan nan ya kare duk kayan abinci ba komai wallahi to shi yasa muka ga da ku ji mu shiru gwanda a samu koyaya ne to shine ya aiko ne ya ce in kawo miki wannan gashi a dan dada yin abun da ya samu dai kafin Allah ubangiji zai sa mu dawo gaba daya ba eh. Allah ya bada sa to amin amin Allah ya dada ku amin amin amin nagode yawa yanzu zan karasa cikin gidan kenan ne ma Allah ya tashe mu lafiya don sa ji Allah ya tashe mu lafiya a dada hakuri dai no madalla amin amin yawa wallahi ka sa na ji tsoro sosai to yanzu dai ya aka yi ne lafiya kala to kina ta cewa in zo in zo to gani na zo ya kamata a ce mun daura da kai inda aka tsaya haka ne duna kaga abin da yasa na kira ka saboda wannan maganan ya kamata a ce ka turo iyaye sun zo su ga iyaye na kina ta magana wannan magana kina ta magana wannan magana na riga na gaya miki cewa tsohon nan yayi tafiya ki bari tsohon nan ya dawo baban wani ba baya neman ma dan wani aure fa ina so ki gane haka rakiya haka ne amma duna ka san cewa a duk garin nan ba ni da kowa in ba kai ba to amma da ka ce abbanka yayi tafiya ba ga kawunka ba yasa shi ba zai zo ya tambaya maka ba ki manta da wannan tsohon na ga kwana biyu dan ya ga babana baya nan sai wani jajjan aji yake cewa yake wani daina yawo da makami ko to daina yawo da makami ma za su hauni kenan wallahi tallahi a kasan fudo na ma wannan makamin da shi nake kwana saboda haka ki bari tsoho na ya dawo in tsoho na ya dawo sai a ɗaura karatun bayan allon ko ya kika gani gaskiya in ba da kai ba gaskiya ni ba zan iya ba ya kamata a ce an yi kokari an zo an tura ya dai kawai yanzu ya kamata dai mu je dai saboda kin gane na ɗibo rana wallahi ya kamata mu je ki kawo min nono in sha goya yanzu ka san me ne a'a na kawo maka wannan kula ni na ki ba da kaina asari in je gida in ce ya faɗi. Ba ka ji kamshin. Zo mu je. ke musanya ban so na baki kauna aminta da ni ki yarda da ni ba zan cutar ke ba soyayya ake musanya ni ba zan so ne da kai ba ba zan aminta da kai ba yan mata da yawa ka yo duba eh a sanne sanne gane na zo na sanar miki manufata sakon ya daɗe a raina na rasa ya zane na farja. kalmar so tana da nauyi na san kin gane fata. amma karke ba ni laifi sako ne daga zuciyata aminta da ni kisa ne cikin rai bai rauni idan kika ƙi ni zana wahalta na bar so ba zan iya ba soyayya ake musanya ni ba zan so ne da kai ba ba zan aminta da kai ba yan mata da yawa kayo duba eh, ƙwarya sai tabu ƙwarya ni ka san ba sa'ar ka ce ba ka duba cikar kamala ka san ni ba ajin ka ce ba idan mafarki kake yi to farka don ka kara duba kudirin da ka zo da shi zuciya ba za ta yi na'am da shi ba duniya tana da faɗi ka je gaba ka ga yafi watakila za ka dace amma ni ba zan yi eh, soyayya ake musanya yaban so na baki kauna aminta yarda da ni yarda da ni ba zan cutar rake ba tausaya min ki karɓi batuna a zuciya na ta kyakkyar ma kamar ni ni na ce ban san na ci halin ka ya ja eh, da shi na san ki ya daɗe a cikin raina tuntuni ya girma eh, mai neman ka kare shi zai wahala dole za ya shafa eh, soyayya tana da dadi, na samu kin biya abin nema idan har ka samu wacce take son ka je ka ne ba zai soyayya ake musanya ban so na baki kauna ba zan aminta da kai ba yan mata da yawa kayo duba soyayya gaban jini ne na wadana ka ba su zo ɗaya ba idan ke ka bani dama zan yi abin da ba za ki so ni ba ba za na ɓata lokaci ba don san ba za ka yi mini rana ba to ki gwada ki gane mai dan a hakan ba za ki gane komai eh, ba eh makawar da ba ido an bashi idan kuma bai masa rana ba inda kika bani dama zan yi na na'am har yau mai rana eh, eh, soyayya ake musanya ni ba zan so ne da kai ba ba zan aminta da kai ba yan mata da yawa ka yi duba maimuna wallahi tun mai gida ya tafi har yanzu bai dawo ba dama a ce ina da abokiyar zama ce kin ga abin zai zame min da sauki komai a gidan nan ya kare kayan abinci habiba wace irin abokiyar zama kuma da bakin ki kike faɗan wannan gaskiya Allah ya raba ki da abokiyar zama ke dai kawai addu'a zaki ci gaba da yi Allah ubangiji ya da miki da shi lafiya to amma maimuna mutum ya tafi zaman takaici nake a gidan nan wallahi idan sana'ar dutsen nan ya gagara ai sai ya canza wata sana'ar ko kuma yaya ai ki kaddara komai muƙaddari ne daga ubangiji abinda Allah ya shirya kenan kuma shi wannan mijin naki da kike maganan wai sana'ar dutse da sauransu ai idan Allah ya kaddara maka abincinka hanyar samun abincinka kenan a nan za ka zauna ki dai kawai ki ta addu'a Allah ubangiji ya ji da miki da shi gida kin san addu'ar mata ba shi da katanga ki yi haƙuri na san kina yi amma ki ƙara wallahi ina yi maimuna ina mishi addu'a kawai bayan da na iya ni zai dawo insha Allah ki yi haƙuri to Allah ya sa gaskiya malam bashir ni na gaji da wannan zaman gaskiya ni ba zan iya ba irin wannan haƙuri ka yi haƙuri har a ƙure ka ba don girman manzon Allah Allah dan annabi Habiba ki kara hakuri mana ai hakuri baya ɓaci kin taba gamin mutumin da ya hakuri aka ce bai yi nasara akan abin da yake nema bane gaskiya ni wallahi ba zan iya hakuri ba da a ce ba ni kaɗai bace a gidan nan ina da abokiyar zama shine abun ba zai dame ni ba amma ni kaɗai dan Allah dan annabi sai ka ce ya to ba zan iya ba kawai ni kafa ta kafa ka wallahi tallahi kin san al'amarin ne har yanzu abubuwan nan ba yi kyau ba habiba da abun nan sun yi kyau wallahi mu kanmu haka muke so kin gani ne karami a ciki dole ta ɗari na zuwa da dawo wannan <laughs> malam bashir malam bashir na iya bakin kokari na na zauna kowace mace za ta so a ce ta ga mijinta a kusa da ita dan aiken da yake mun ba zai biya min bukata ta ba in gan shi a kusa da ni ma wani abu ne haba habiba maganar ai ba ta kai haka ba ki yi haƙuri mana ai zai dawo in Allah ya da wannan karan idan na je zan yi kokari in ce mishi ga halin da kike ciki yayi kokari mu dawo to gaskiya malam Bashir in dai ba za ka tafi da ni ba ni zan tattara kaina wallahi in koma gidan haba habiba ki daina faɗan wannan kalmar mana me za ki je ki yi a gidan ku bayan kina gidan mijinki bai kamata ki bar gidan ki ba to tunda abin haka ne dan Allah ki hakuri kin ji tunda mai muna likita ta zo yar gidan mai gari dama ta ce min yaushe zan koma da na tunanin sai jibi to amma tun da haka ne gobe in za ta tafi zan bi ta mu tafi ne, kuma in Allah ya yarda ina zuwa duk yadda ake ciki za mu tafi tare da shi to shikenan in dai haka ne ni gobe da sassafe zan je in tuna mata in ce mata to ta shirya za ku tafi tare to ba damuwa Allah ya kai mu da Allah ki daɗa hakuri ni zan koma sai da safi na gode sai da safe haba nas tun da na dawo daga tafiyan nan sai faman gudu na kake yi na rasa me na maka maimuna ai na ga kin dawo daga karatun likitan nan ne na ga kaman kin fi karfi na ne wani irin magana kake yi haka nas karatu kawai dan naje na yana dawo sai ka ce na fi karfin ka ni wallahi har yanzu ina kan bakana na maganan auren mu dan Allah ba sosai ma kai maimuna wallahi har na ji daɗi <laughs> nas dina kenan muna na yadda kina so na yanzu ni ai a tunani na ban taba tunanin za ki so ba kauye kamar ni ba <laughs> nas kenan wani irin magana kake yi haka ni ai ni ma yar ƙauyen nan ce ko ba haka bane in ka zauna ma ka duba abin ƙarshen mani daga ƙauyen nan nake fa babana shine mai gari sai a dinga wani magana kawai don na je na yi karatu na dawo ni da inda dai wannan karatun ne da na je na yi zan dinga zama muna yi tare zan dinga koya maka Allah da gaske sosai kuwa eh muna ta nan gaskiya kina kauna ta fa sosai fa to kun ga amfanin haɗin kai kenan yanzu ga arzikin da allah ya kawo mana don haka mun goda allah da ya bamu wannan arziki kuma nan gaba ma ba mu san abin da allah zai ba mu ba fata na dai mu haɗa kai mu yi shi cikin amana abin kawai da nake so kenan gaskiyar ka ne malam masir kaga da wallahi ni na zaku ni kawai da na cire rai ni kawai gida zan koma dai da kake ta ce mana mu yi haƙuri mu yi haƙuri ashe dai alheri ne ke biyuwa kai mun gode wa Allah Allah ya ƙara mana buri Allah ya ƙara kawo mana wani a ah, to ai abin da ya rage kawai shine a sayar da wannan al'amari a sayar da wannan dutse a raba kuɗin nan kowa a bashi rabansa saboda kun san na fi ku larura ta rashin mata ba aure ne a gabana na aika an tambaya babu kuɗin aure to Allah ya baka mu kai ma Allah ya baka kai ma magana da nake an tura Allah abin da ya mhm. rage kawai shine in ba da kuɗi a ba da mata. To gashi Allah ya kawo. Ni ne na na matsa sai da wannan. Eh gaskiya ne. Ah, Abu ya yi kyau. mun gode wa Allah ni fa na matsu bar dajin nan saurin me kuke yi zai zo ai Salamu alaikum. Malam Masir, Salamu alaikum. Na gajiya. Ya gida. Ya aiki. Na ji To alhamdulillah yana ina. To. Ah, alhamdulillah. Ah to alhamdulillah. To yanzu abin da nake so da ku sai ku ɗauko ku zo mu je mu gwada ko? Amma da sharaɗi. kuna son kuɗin mu na Najeriya ne ko kuma dala kuke so ah, na Najeriya ah, wani na waje kuma to haddo bismillah ku dauko ku dauko ku dauko ku dauko bismillah Allah ah. uwar gida sarautar mata ai fushi ba naki bane Habiba ni kaina na sani an sha wuya mu ma kanmu da muka tafi nema mun sha wuya ke kanki da kike zauna a gidan nan kin sha wuya to amma an ce ni bayan wuya sai daɗi to wannan tafiyar allah ya yi mana luɗufi mun samu alheri mun samu arziki kuma duk mutum nagari dai allah ya bashi arziki to babu wanda zai tuna sai iyalin shi na gida na tuna ki kuma allah ya bamu duk wahala ta ƙare daga yanzu Hmm. haba mai gida aini tun da allah ya damun da kai lafiya to ya fi mun komai farin ciki a duniya gaskiya zan ce na yi sa'ar mata ga iya kwalliya ga iya abinci ga iya ado hai mai gida kenan kai dai ka koda ni da yawa ka sa ni in dinga girman kai dole ne in faɗa dole ne uwar gida sarautar mata dole ne Na daɗe ko ban ci abincin ki ba kai. Tunaninsa nake na ɗau diga na buga a rami sai tuna abincin ki. 'yan mata suna na mansur ko zan iya sanin sunanki Suna na samira wa gaskiya kina da babban suna wato na daɗe a garin nan ina so in tsaye da ke ni wannan maganar allah bai yadda ba to amma yanzu tun da na samu wannan damar ina so in gaya miki abin da ke zuciyata allah sarki wato samira sanki nake yi kuma ina son ki ne da aure me kika ce a gaskiya ni ba zan iya ce maka komai ba sai dai idan ka zo gida saboda an aike ni ne yanzu kuma ya kamata jin isar da sako gida wannan shi ya fi sauki samira ba gidan malam musa tela ba gidan malam musa tela ina gama abin da nake yi zan so za ki gani to amma akwai abu daya kin ga in kika kalle ni za ki ga cewa ni ba yaro ba kuma ba zan zo wajen ki. yau in zo gobe mai ta hira ba a magana ne na aure tsakanin ni da ke amince to yanzu bayan magariban nan sai a zo to ni ba zan iya ce maka yanzu kuma sai dai idan ka zo gidan da ya tukuna ko to shi kenan to fa ina so ki sani in na zo ba wasa zai kawo na babba dogon hira ba so nake ni aure tsakanin ni da ke kuma bana so ya dauki wani dogon lokaci babu matsala Allah ya kawo ka sai ka zo sai na sai na zo sanya Habiba! Habiba! Fito fito fito fito. Allah ya yarda. Wato Habiba na so in biya mana tafiya aikin haji ni da ke amma Allah bai yarda ba. Ai mai gida tafiya haji kira ne na Ubangiji. In ba na baka samu hali ba. Baɗi sai ka biya mana. To na Allah da yake kin san wannan komai allah ne yake tsara shi don haka tun da kin san abubuwan da muka yi kwanan nan allah ya buɗa mana an samu sai mu zama daga cikin masu godiya shi yasa na yi tunanin kawo wani ɓangare na kuɗi in baki ki ajiye a wajen ki duk yadda kika yi da shi falillahi alhamdu ai ko baka ban ko sisi ba ba wani abu mai gida na san tun da ka samu za ka mu nan gaba to bayan nan habiba ina so in ƙara aure aure fa ce mai gida kwarai kuwa habiba aure ibada ne ina so in ƙara aure kuma na san yadda kike min biyayya da yadda na ga tarbiyyarki a gida har allah ya kawo ki wajena na san ba zan samu matsala ba haka ne shi mai gida ba komai malam masur gurin ka na zo lafiya kuwa abu wani maganar lafiya anan fa wai ka zo ni magana kawai bari in gan shi wai ne to wa sani ina jin ka mahamman sar ka gani ni ka ga yi akwai mutunci ne ƙarfi a tsakaninmu da kai na biyu kuma na jin nauyinka akwai mutunci mai ƙarfi a tsakanin kai da mahaifinmu kafin ya wula kaga dai kai kana da naka matar allah hore maka iyali ni kuma nawa iyalin da na je na lallabawa na so mu yi aure ka kuma lallabo ka zo za ka hure mata kunne ta bujire mu gaskiya kaga dakata kar ka daka ce za ka mun rashin kunya matar da nake nema kowa ya sani da ita a garin nan kai yanzu idan ka zo ka auri wannan yarinya me za ka bata ta ci na rantsi da Allah da dai wannan farfarin da yake fuskanka idan ka gaya mu wannan maganan Allah shi tsina ah! amma ni na so ka gane kawai na zo ne ba da lallami fa a yanzu ta gane kawai na karanta ma gaskiya a yanzu da lallami amma idan muka sake ya ka ka je ka same ta amma kar ka ƙara zuwa ina cikin mutane ka ce zaka tayar min da hankali saboda ni ina ganin wannan kayan farautar da ka sa na iska ne farautar da na yi ba za ka taɓa yin ta ba a rayu. tunda da ya ka ce ba damuwa kai fuska wani ke faruwa ne mahaukacin eh. kan fa yarinyar nan ne yar gidan malam musa na je mun gama magana da yarinya tana so na ina son ta har mun fara magana aure da ita yanzu shi ne ya kira ni gefe wai kaga ni ina da mata shi ba shi da shi don haka in haƙura in bar mishi ita ni da ita yarinya nan mun yi magana cewa ba ta son shi saboda baya yin komai me za ka bata ta ci farauta fa yake ni kwa na sani duk wajen da mutumin da ko bera bai taba kamo a daji ba mhm. ai kauran mata ne ai wallahi da a gaba na sai na kwada marmari Allah ka kyale shi Habiba, to zan je hira wajen kanwaki sai ki taya ni da addu'a haba mai gida yanzu dan Allah ka duba ka ga yanzu da wannan kayan zaka je taɗi wannan kayan me ya same su to ni gaskiya kayan nan bai mun ba eh. sai dai ka je ka canza wasu saboda gaskiya ba na son ta raina mun miji an gama uwar gida sarautar mata Allah ya bar minke bari in canja ai a guje samira ya kuka yi da shi kin ba shi dama ne ya turo ku ko kuma ya na ba shi dama ya turo mana idan ban ba shi dama ya turo ba ai sai in yi sake wayansu mata da yawa suna neman irin wannan damar ba su samu ba kin ga zan yi sakiyar da ba ruwa kenan gaskiya kawata kin yi tunani mai kyau to yaushe zai zo yanzu yanzu nan ma in kika ci sa'a zai zo saboda mun yi da shi zai zo iwar haka to me yasa kika zaɓi dattijo bayan ga saurayi nan duguja kawata kenan to bari in gaya miki kin ga mansur yana da mata ya mallaki hankalin kansa babu abin da nan zan nema a gidansa rasa kin ga kwaduguja ba abin da yake yi in ba shashanci ba saboda haka ba zan tsaya da saurayi kamar duguja in dinga bata lokaci na ba lalle kawata kin yi sa'a <laughs> Allah ya ba mu ita <laughs> amin kawata ke kin san matan mutum kabarinsa ko a ina mutum yake in dai mata tashi ce sai ya je ya ɗauko ta don haka ina farin ciki sosai da yadda muke soyayya tsakanin ni da ke mu tsai da sunna kamar yadda dukkan musulmi suke tsayarwa mu haifi 'ya'ya mai musu tarbiyya wacce ta dace da addinin musulunci ko ba haka ba Abuja me ya faru muna hira ka zo ka tsaya mana? Babu wani maganar lafiya ba lafiya ba akwanga, akwanga ba lafiya ba. Wani maganar lafiya ne kana tare da matata, kana tare da matar da zan aura ka ce wani lafiya, yanzu wannan magana kana wani lafiya. Ka gane ne kumla, ka gane, na rantsi da Allah na jin nauyin ka. Ban da darajar wannan firfiren da yake ka na rantsi da Allah tuntuni na daɗe da muka aiki. Wallahi da na ma aiki. Kai da Allah dakata mu. wai wannan yarinyar an rubuta a lahul mafus cewa kai kadai zaka aure ta yarinyar nan ba san ta take ba duguja ga ta kuma ga ka sannan ka zo kana so kamar rashin kunya har kana ambatan farin gemu Ba ka san ni ubanka ba ne ko ba ka san cewa akwai takara tsakanin uba da ɗa ba ma wanda ko ɗan ya ɗauka ko kuma uban ya ɗauka baka san wannan ba ko o to shikenan shikenan tunda abin da zaka faɗa kenan shikenan naji mariyan na ina so ka gane na rantsi da aka ba guja wannan irin abu ne da Allah ni fa eh, eh, kana takura ma kwata kale shi makami ka dauko na rantsi da Allah komai zan iya yi akan yarinyar nan ni wannan shi ne kawai na biyu da nace ga ma karami na uku da kai na rantsi da Allah karami na uku da kai dan muka na uku ko na rantse da Allah sai rika ji fus fus na rantse da Allah na dai ga ma wannan ba matar yara bace duk abin da zaka yi ita take so na nima nake son ta ta faɗa a gaba na cewa tana son ka ta faɗa ka zo zaka ba an gaya maka ni matsoraci ne saboda ka ɗauko wannan makamin wallahi sai sa ta zama ru'a yanzu nan oke a shi kenan raba bace da ganin da Allah dawo ki zauna kin ji ki dalla kuma dalla ba har bakin rarraban shi ja. ne eh, na riga na gaya ma wannan shine da ya gargaɗi da maka na ƙarshe na rintsi da Allah yarinyar nan ba san ka take ba na rintsi da Allah idan bayi na cire to shikenan ci gaba duk abin da za ka yi ka je ka yi saboda na san kullun bana illa ma kataballahu lana huwa maulana ku ko kuna rashin kunya a gari ana kyale ku zauna kin ji mansur don allah in tambaye ka mana tambaye ni mana don allah matarka ta san kana nema na a ta sani mana matar da kullum ni da ita muke zancen ki na gaya mata ma wajen ki zanzo ta ce in na zo in gaishe ki ai ni Allah ya rufa min asiri irin matar da nake da shi irin ki ce don haka in kin shiga za ku yi zaman lafiya da ita to me zai hana ka fito ka zo gun iyayena saboda ku yi maganan aure ko don mu kashe wannan bakin wannan mahaukacin tammat bihamdillahi abinda nake nema kenan kuma Allah da haka ne zai faru yawwa abin da ke tafa da ni na ka sadakin mansar ne na wajen yarka samira to alhamdulillah ka zo da sadakin ne eh ga shi na nuna to a ba zan karba ba yanzu dai na farko dama amincewa ma'aurata tunda Allah sa yaran nan suna son junan su kaga abu na farko kenan na biyu tun daga sadaki an kawo na uku sai kuma shaidu to yanzu abin da za a yi ba zan karbi kuɗin nan ba a wajen gaban mai gari za a yi komai Eh. to wannan shawara ta yi wallahi ta yi to mu wajen To Samira? Na'am. Allah ya yi aure tsakanin ni da ke. To akwai nasiha ta musamman da ya kamata in miki. Saboda na yaba da hankalinki, kuma na san duk nasihar da na miki za ki ɗauke ta da gaske ba da wasa ba to na farkon fari yin haƙuri a gidan miji yana da amfani duk haƙƙinki da aka taka ko ni ne ko abokiyar zamanki ne kada ki ɗauke shi da faɗa ko wani abu a'a kirani mu zauna mu daidaita al'amura idan ita ce ki kira ta ki ce yaya ga abin da kika mun ga abin da kika mun ku daidaita al'amura ita uwar gidan tana son ki sosai fiye da yadda kike tsammani tana bani ƙarfin gwiwa sosai kafin mai aure dangane da ke kin fahimta ko don haka duk abin da zai faru haƙuri haƙuri shine magani in allah ya sa kika ci wannan jarrabawa kika yi wannan zaman aure kika yi ibada to sakamakon ki rahamar ubangiji allah ubangiji ya sa an ci wannan jarabawa kuma insha Allahu zan yi biyayya iyakacin biyayya zan yi a cikin gidan nan kuma na san cewa yayata tana ƙaunata kuma in Allah ya yarda ba zan taɓa saba muku ba a cikin gidan nan insha Allah fata na Allah ubangiji ya mu zaman lafiya ya kaɗa fituna tsakanin da yar uwata to alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske na ji daɗi Gurguja, lafiya? Ma ina shi tsohon yarinyar nan, tsohon yarinyar nan Samira. Lafiya? Na fa lafiya, babu maganar lafiya fa, babu maganar lafiya. Na rantsi da Allah ido na idan sa idan ba ko ne ko ni ko shi ba Allah shi tsina. Na rantsi da Allah ko ni ko shi wallahi. Wannan irin cin amana har ina. Wannan irin cin amana har ina. wani ni ni ne za mu irin wannan abin a garin nan. a garin nan din a nan ka yi haƙuri ko ma me ba zai gagara ba aini ina bayan ka ko hmm? laifin mahaifinta ne wanda na rantse da Allah a ini guda zan yi hada albashin shi na fita shi kenan amma wai don saboda cin amana to na rantse da Allah idan ya zo ki gaya mushi ko a koma a je a kashe auren ta dawo a yi auren nan da ni ko kuma na rantse da Allah ido na idan shi dan ba yana faffasa mata ciki ba dan baya na faffarde shi ba Allah shi tsina na rinta da Allah wallahi na rinta da Allah dan baya na bubburma mara karfe ba Allah shi tsina ni na sassoke shi guda ya ka san aini ina na sani na sani na sani amma dai wallahi a kiyaye a je aka so auren shikenan wato mansur abin da ya sa na aika ka zo an yi biki an gama lafiya to ubangiji allah ya baku zaman lafiya sai dai wani abu ne nake so in ƙara sanar maka abin da ka sani ne sai fa kai haƙuri da samira kai ba sabon abu bane a wannan sabga na aure kaga yarinya ce karama dole kaka ganta haka girman jiki ne kawai ka sa ta kan hanya kai haƙuri kuma da abin da za ka gani ubangiji allah ya daɗa ba ku lafiya allah ya sa ku zauna lafiya amin na gode yawa insha allahu na yi alkawari zan kare mata haƙƙi kuma zan kula da ita kamar yadda nake kula da uwar gida in allah ya to alhamdulillah alhamdulillah a gaishe su a gaishe su madalla amma duk wacce take da wani matsala ta faɗa mu haka ne mai gida to amma mai gida ni a gani na hakan bai dace ba in ni na saba da tafiye-tafiyen da kake yi kaga kanwata ba ta saba ba Allahu akbar wato habiba duk gidan da yake da mata irinki mijin ba zai samu matsala ba abubuwan da ya dace ki nuna wa yarinyar nan za ki nuna mata kuma in ta ɗauki halinki ai ni daɗi ne a wajena ko ba na na tuna ku sai in dinga begen ku ai ke dai kawai abin da nake so da ke ki kula da gida ki kula da ita ke ce yanzu da ragamar sannan kuma ki rike amana insha Allah mai gida hmm. yadda muka zauna muka yi magana da kai hmm. a tun farko na maka alkawari in Allah yadda ba zan saba ba kuma zan kula da gida kuma in kula da ƙaunata. yawwa habiba haka ne yaya na gode kai kuma sai ka dawo Allah ubangiji ya kiyaye hanya amin amin amin ya dalla to babu damuwa Allah ya tsare amin amin yanzu bari in je leka bakin titi ko Na'am. Kun ka mana abinci ne? ya aka yi wallahi lafiya lau wannan daidai ne ga ta nan dai na cika maka alkawari na ka maka ita sai mun haɗu ƙawata hmm, Hakka dawo? Na dawo. San da dawowa. Daman idan ma ba mu haɗu ba ni zan je neman ki. Saboda ni soyayya irin wannan ta munafunci ba a yi da ni don babu yadda za a yi a munafunce ni. A nan nan saboda munafunci saboda mu mafarauta ne ba mu da wani abu sai namun wanjeji aka sami mai hakan dutse aka kare abokina saboda haka ni ba za a munafince ni ba don haka kin ga tafiya ta kar ka tafi don Allah kai haƙuri ina son ka kakka min haka so kike ni ma in fada a sanki a zo a hana niki saboda haka ni kin ga tafiya ta amma idan kika kici kika zo si zan sassare ki kawai miki gaskiya yaya aiki ke yi ne haka ko zuwan ta yaki ne ki huta kanwata ai bai dace ki fara aiki yanzu ba tukunna Allah sarki yaya gaskiya kina sakalta ni da yawa yawa to Habiba sanni da aiki to har kafa ta bude yanzu don haka tafiya ya kama ni gobe in allah ya kai mu ina da 'yan kudaden da zan je in karbo yanzu in zo in sallame ku to amma ke ce babba da ke za a fara me kike bukata uwar gida mai gida kenan ni na riga na gama cin yayi na ba na bukatar komai sai dai amarya ita ya kamata a kama mata wani abu kai kuna burge ni anya baki da halin matan aljanna kuwa to shi kenan amarya to ke kuma me kike so to shi kenan kai abin da kike so a kamun lemu da ayaba lemu da ayaba kawai amarya kai to shi kenan to zan kawo insha Allah yawwa to to to to madalla yawa mata na kai yaya ta na gode Allah isa ka da alkhairi haba kan mata kar ki amarya <coughs> to ni zan tafi don ana jira na a waje ga sakonki nan zan ajiye a ƙofar ɗaki ko <coughs> sai na dawo sai na dawo <coughs> to ba magana Habiba. Habiba. Na'am mai gida. Na'am to ni zan tafi. E, Eh ga sakon Samira na in ta fito tana wanka. ba mai gida. Yarinyar nan kwata-kwata fa auren ku kwana shida fa kenan. amma a ce wai za ka yi tafiya ba haka jira ta kuyi sallama ba bayan gida fa ta shiga yanzu za ta fito. Habiba ba za ki gane ba ne a tafi nema nema za a jefa kar ku damu kar ku damu. To ba damuwa mai gida Allah ya bada sa'a. Bye bye yawa yawa. ha mai gida ne ya kawo cefanin a kayan allah sarki mai gida na inna lillahi wa inna ilai wayo allah na na shi yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi inna lillahi yaya Sarki saki wayo allah <laughs> yaya dan Allah dan annabi ki fito yaya wayo Allah na na shiga uku yaya yaya yaya saki na yayi wallahi ya saki ni yaya takaddan saki wannan wani irin aure ne kwana shida ya sake ki me kika mishi haka ya dan Allah in na mai wani abu ne ki gaya mun wallahi ban san na masa ba ki kwantar da hankalinki mai gida ba zai ba mu kunya a garin nan ya bata mun suna ba daga aure kwana shida kiya hukuri hakuri Allah da mana da shi lafiya don Allah Allah har saki nawa ya miki tafi da Allah da annabi wallahi saki uku da ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saki uku saki uku me kika mishi lokaci guda don Allah Na gwanin wani ganawa idan na ce me haka ne duguja ba za ka fita hanya ta ba ko saboda mace ko rantse da Allah kana yawan haye mun ka gane kana yawan haye mun amma ka kiyaye wallahi me nace Yeah.